لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم ba za su canza daga abin da suke kai na kafirci ba kuma ba za su yi imani ba har sai sun ga azaba mai raɗaɗi